Assalamu alaikum masu sauraron mu. mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna Kanal Ubaidullah, wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amina. A bayan mun tsaya ne yayin da tafe baki ubaidullah ba tare da yi magana ba ka suka ci gaba da kira cike da nishaɗi. Sai da aka yi sallar la'asar kafin suka yi wa anti Ummu sallama. Suka nufi su Zaidu. Da salama suka shiga inda ce kawai a tsakar gida tana ta faman sababi. Haba, a ce ai yara ba sa jin magana kwata-kwata sai ka ce 'ya'yan jinnu. To wallahi ni kam ƙaniyar ku zanci 'yan buhun uba. Yara sai rainin tsiya, wallahi mai sunin ifirituwa, za ki dawo ki same ni ne aha. Zaidu ya ce, o oh, Allah matar Matar, wa ya taɓa min ke ne kam? Haka kike ta faman mita? Kai dai bari kawai sojan mugun mutum. Ni da ka mana, masu kai kamar giginya. Ai yau babu abin da zai hana ni ban ɓalla wa yarinyar nan kafa ba mai sunan Jinni Ifirituwa. Zaidi ya ce yanzu dan Allah inna ba za ki daina kiranta da sunan Ifiritu ba, ba fa ka sunanta yake ba sunanta Afnan. Dalla ta fi can gaba ni waje, yara ga kunan duk suna babu duk suna babu tsari ba kan gado balle kan kujera yanzu me suna wai wai wai wai a firina da rafe kai zaidi yayi zane ya ce ni dai inna ba za ki saka min ciwon kai ba maiman mu je ciki au ka ce min tare kuke kai da aminin naka mai fuska kullum babu rahama wallahi na tabbata idan na rantse ba zan kafara ba wannan a allurar da ake yi muku shi na shi na musamman ne dan ana yi masa ƙari da rashin dariya. Haba, mutum kullum sai ka ce ana masa bishara da mutuwa? Girgiza kai Ubaidillah ya yi sannan ya gaishe ta ya wuce ya gaba. Zaidu ya bi shi a baya nan inda ta sake tasa wata sabuwar mita tare da zage-zage. Za ku ji da shi, wato ina magana shi ne kuka yi gaba. Kuka bar ni ina magana, ni ka daina. Kuka bar ni ina magana ni kaɗai na, wato na daɗe ban yi ba ko? da abokin kannan da idonsa kifi-kifi kamar ta mm, mm, mm, soyi gyaɗa. Su dai ba su kula ta ba falo suka wuce suka da Umma ta amsa tana cewa me yasa kuke son taɓo inna ne kam? Kuma na san kai ne zai dan baka jin daɗi in dai baka tsokani inna ba. To wallahi ku kiyaye ni yanzu suka gama da su Afnan kafin su fita. Zaidi ya ce wallahi Umma ne kam ban tsokane ta ba aiki san halin inna. Umma ta ce to na ji bar maganar haka. kafin ta zo ta sake fata-fata da mu baki ɗaya. Tashi suka yi Umma ta ce ku huta kafin na gama abinci. Suka ce a sun ci abinci a wajen mama da kuma gidan anti Ummu. Umma ta ce to ya yi kyau haka ake so sun taimaka muku gauraye. Suna dariya suka wuce gaba. Sai yamma Lilis gefen magriba kafin suka fita yawon zaga gari. Ba su koma gida ba sai bayan sallar isha'i wajen tara zuwa goma. kowa gidansu ya wuce. Da washe gari ma aka suka dinga zagaye gari, Ubaidillah har gidan dangin Baba ya je ya musu alkhairi, wanda ya saka su jin kunya suka dinga kame-kame, amma ya kamar bai san suna yi ba. Yau su hudu sun fara shirin komawa Abuja bakin aikinsu, kafin nan kuma ci Umma ta faɗa wa Mama yadda suka yi da Zaidu. Dariya Mama ta ce Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi. Aka bar maganar a haka A kwanaki waɗanda Ubaidullahi San baya shiga hidimar ƙannansa wanda hakan ya saka su damuwa, Hafiza ce ta kawo shawara su masa girki da kansu, sannan su je su ba shi haƙuri kar ya tafi yana fushi da su. Haka nan kuwa aka yi, suka shiga kicin Mama take tambayar su me za su yi suka ce za su yi wa yayansu girki ne. Mama ta ce to Allah ya taimaka ta fita ta bar su. Da misalin gobe na safe Ubaidullahi yana tsaye a dressing mirror yana shiryawa waya ce a kunnensa suna waya da kebi. Sallama suka yi a hankali jikinsu na kyarma saboda tsoro. Amsa sallamar ta siye kafin ya ci gaba da wayarsa da kebi. Yana tabbatar masa akan cewa za su dawo gobe. Kafin suka yi sallama ya ajiye wayar ba tare da ya kalle su ba. Nera ce ta yi ƙarfin halin cewa yaya mun shirya maka breakfast. Get out ya faɗa a tsawace. Ba ƙaramin tsawarta suka yi ba a madadin su fitan kamar yadda ya bukata sai kawai suka ruga da gudu suka rungume shi. Sannan suka saki kuka a tare. Nan take jikin Ubaidillah ya sanyi don yana da raunin zuciya wajen tausayi. Daure zuciyarsa ya yi a dakile ya kuma cewa ku sake ni. amma sun ki sai kukansu da ke ƙaruwa cikin kuka ne da tawa magana please forgive me I promise ba zan sake ba Please yaya kar ka tafi kana fushi da ni ba zan sake ba na tuba please yaya. Trust me. Ta ci gaba da kuka. Ita ma Hafiza haƙurin ta hau bashi cikin sanyin muryarta, yaya ka yi haƙuri mun san kana yi ne saboda son da kake mana. But please yaya ka daina fushi da mu. naira ta kuma cewa yaya idan ma duka ne na yarda ka sake mun In dai za ka wuce ka daina fushi, kwata-kwata wannan zuwan Yaya baka kula mu ba, yaya na san ni ce na jawo saboda bana jin magana. Yaya ka dake ni ka wuce amma ka daina fushi ka yi hakuri. Ta faɗa ta hau wanke fuskar ta da mari. Da sauri Ubaidillah ya riƙe hannunta sannan ya rungume su idan har sun kaɗa sun yi ja. A hankali ya ce is okay but kar ki sake mu je na ga abincin da my flower sisters ina suka min. Ya faɗa yana smiling sosai suka ji daɗi. Har falo suka jera yana rike da hannunsu, mama tana ganin su ta girgiza kai, ba tare da ta kula su ba. Nan ya zauna ya fara ci suna hira kamar ba shi ba yana santin abincin ya ce yanzu ku ku kuka girka wannan abincin mai daɗi haka? Suna dariya cike da jin daɗi suka amsa da i. Eh. Dan ba ƙaramin daɗi suka ji ba, ganin yayansu ya haƙura. Ko da ya gama cin abincin ya kwashe su suka yi wa mama magana. Sun fita mama ta ce a dawo lafiya. Gidan anti Ummi ya je ya ɗauki Haidar da Sakina. Sannan ya je gidan su Zaidu ya ɗauki Afnan da Manal da Nawas, ƙannan Zaidu. Yawo suka fita ya musu siyayya sannan suka koma gidan anti Ummu sai dare suka koma gida. Da daddare suka gama shirin su don gobe da safe za su koma Abuja. Don har General of the Army ya yi kira a waya. gari da safe suka shirya tsaf cikin kakinsu na sojoji, sosai suka yi ɗamara. Yayin da kakin ya karɓe su, bare ma Ubaidillah. Ya yi masa kyau sai ka ce a jikinsa aka halicci kakin. Fitowa suka yi a tare da mama da anti Ummu Hafiza da Naila. Ubaidillah yana tsakiyarsa mama da anti Ummu suna ta kwararo masa addu'a. Sai amsawa yake yi da amin, yana so ya mai da su barracks amma Mama ba za ta yarda ta koma Abuja ba duk ma ba wannan ba. Da kunya ya ɗauki mama ya kai ta barak saboda ka kajinan da suke bibiyar rayuwarsa kowacce take kawo masa hari. Suna isawa bakin mota Zaidu ya fito ya duka ya gaishe da mama ta amsa sannan ya gaishe da anti Ummu. Ta amsa tana dariya su Hafiza da ne da suka gaishe sa ya amsa. Anti Ummu ta ce to sirikina don Allah a kula sosai. Allah ya kai ku lafiya. Allah ya ba ku sa'a a tafiyar da za ku yi. Allah ya ɗaura ku a kan maƙiya tare da mahassada. Amin ya rabbi. Big anti, mun gode da wannan addu'ar taki. Allah ya saka da alkhairi. Anti Umma ta yi murmushi ta ce ba komai ƙannena a kula dai da kyau don Allah. Zaidu ya ce insha Allah Big anti, za mu kula. Kallon sama mata ya lokacin da suka iso gaban mota ta ce duk abin da ya kamata a ce uwa tana gaya wa ɗanta. A lokacin da zai fita neman halak ɗinsa Ubaidillah ban rage ko guda ɗaya daga ciki ba. Na faɗa maka yanzu ma kuma zan ƙara nanata maka. Wasu daga cikin kalamun masu hatsarin gaske. Ubaidillah, Zaidullah. Mama ta kira sunansa tare suka amsa kansu doke suna kallon ƙasa. Zan ƙara yi muku tuni a kan cewa ku guje wa haram, kar ku yi tunani da cewa ai kaɗan ce. Sam Allah ba ruwansa da wannan, kuna samun rufin asirin ku daidai gwargwado. Na tabbata da a ce ba ku riƙe gaskiya ba, da ba za ku taka matsayin da kuke da shi a yanzu ba. Da haka ku guji abin haram, kar ku fito a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato dukkan gangar jikin da aka gina shi da haramun ba zai shiga aljanna ba amma abin da zai ba ku mamaki abin da zai ba ku mamaki a wannan zamanin da muke ciki ba mu ɗauki haram a bakin komai ba mun mai da haram abincinmu ruwan shanmu gadon baccinmu wajen zamanmu komai namu ga baki ɗaya shagalar ta yi mana yawa mun bar koyarwar Allah da manzansa Mun bar hadisai, mun buruɗin duniya da son zuciya da ƙyale-ƙyalen banza wanda za ta kai mu ga halaka. Jin daɗin duniya kaɗan ne, wato adduniya duniya mata'un ƙalilan, don haka Ubaidillah Zaidullah, ku ji tsoron Allah a duk inda kuka kasance, kar ku biyo wa neman mata kamar yadda aka yi wa sojoji ittifaƙin neman matan banza. Ku ɗauke idanunku ku yi wa idonku hijabi wajen kallon haram. Abin da nake nufi shi ne abin da bai zama ku ba. Idan kuma aure ne ga mata a gari da yaran 'yan uwa da abokan arziki sai ku duba a ciki mu sha biki. Maganganun ba su kare ba amma kai da saka kuma kara ku je Allah ya kai ku lafiya ya ba da sa'a Allah ya kare ku. Allah ya kare gaban ku da bayan ku, da ma ku. Allah ya sa ku je aikin da aka tura ku lafiya ku dawo lafiya tare da manyan nasarori. Allah ya muku albarka gaba ku. Sosai jikinsu ya sake yin sanyi duk da sun saba da nasihar iyayen nasu. Amsawa su Ubaidillah suka yi da amin sannan suka ƙara da cewa insha Allah za mu kiyaye mama. Mun gode Allah ya ƙara girma da nisan kwana. Mama ta amsa da amin tana murmushin ƙarfin hali don hawaye ne ya cika tam a idonta. Juyawa ta za ta koma cikin gida ta ji muryar Ubaidillah, mama. Ya kira sunanta Sak mama ta tsaye ta tsaya amma bata jiyo ba. ta Takowa Ubaidillahi ya zo gabanta sannan ya rungume ta idonsa ya yi ja sosai. Baya so ya kashe mata jiki ga shi dama tana fama da hawan jini. So yake ya ce mata ta yafe shi idan har ya mata wani laifi. Amma ya ga alamunta ma hawaye take sanyi. Da haka ya canza akalar magana ta hanyar cewa I gonna miss mama. Don ma murmushi dai ta shafa fuskar sami you ma son Allah ya maka albarka ku je yanzu kam. Kar ku makara kun ji. Daga kai Ubaidillah ya sannan ya saki mama ya juya ya koma wajen sa anti Ummu da suke tsaye. Anti Ummu tana yi wa Zaidu tsiya sai dariya yake yana sunkuyar da kai kasa Yana satar kallon Naila wacce suka takure waje ɗaya ita da ‘yar uwarta. Wanda da kaga alamun su ka san ƙiri suke jira su saka kuka. Dama sun saba duk zuwan yayan nasu idan zai koma sai sun masa kuka. Tunda yana shafe watanni kafin ya zo idan kuma ya zo baya wani jimawa zai koma. Idan har ya jima shi ne one week ya koma. Kallon su Ubaidullahi sannan ya buɗe bakinsa. A hankali ya kira sunansu My Plus. Sannan ya buɗe masa hannayensa da gudu suka rungume shi suka sa kuka. Ita ba Anti Umu ba ta san lokacin da hawaye ya wanke mata fuska ba, hawaye ta wuyi. Ubaidillah ya saki sahafiza ya juya yana kallon Anti Umu. Girgiza mata kai ya yi alamun ta yi shiru sannan ya sa hannu ya goge mata hawayen. Da sauri ya shige mota, Zaidi ma ya shiga ya ja su anti. Ya ja su, anti Ummu da Safiza suna ɗaga musu hannu mai gadi ya buɗe musu gate suka bar gidan suka ɗauki hanyar birnin tarayyar Abuja. Sallah ce kaɗai ya da su Ubaidillah a hanya sai ƙarfe hudu da rabi na yamma su Ubaidillah motarsu ta yi fakin a niger Barracks Abuja. Da kebi suka fara haɗuwa nan Zaidi ya fito da sauri suka rungume juna amma kafin Ubaidillah ya fito sai da ya gama shan ƙamshinsa tukunna har kebi yana cewa wai ina ga ɗin nan yake ne ko bai dawo ba ne shi. Murmushi Zaidu ya sane ya ce, amma dai ina ji ke bi ka manta da waye Ubaidullah ko? Shi yasa bai fito a mota ba kake tambaya? Idan bai shaƙi ƙamshi ba kafin ya fito ta za a gane cewa kaftin Ubaidullah Abdullahi ya dawo. Suka sa dariya suna tafawa daidai don Ubaidullah ya zuro kafafunsa ƙasa. Fuskar nan ta ma ba a Nuri. Kebi ya zo suka rungumi juna, Ubaidullah ya wani muskilin murmushi sannan suka jera har fat ɗinsu. Ba bai da ya wuce da Zaire domin ya yi fresh up because a gaji yake, ya kwashi kusan 30 minutes kafin ya fito, daure da towel a sa, juyawa ya kalli Zaidu, wanda ya baje a bisa katifa ya ce, "Hi guy, oya get off, ka je ka yi fresh up ka samu relief don ni yanzu ji nake babu wanda ya fi ni jin daɗi da na yi wanka." Dariya kebi ya ya ce, "To ni fa na kasa ganewa, Abokina ai na ɗauka za ka dawo da mata amma kuma sai na ganka daga kai sai jakarka ya haka to. Hmm. Don't waste your time. Ashe dai ƙarya banza ce da yake cewa zai yi aure yanzu. Cike da rashin fahimta Kebi yake bin su da kallo daga Ubaidin har Zaidin. My guy, ban gane ba fahimtar da ni. Kamar ya ƙarya banza ba ga shi nan a gabanka ba kuma yana da baki ya faɗa maka da kansa. Juyawa biye yana kallon Zaidu wanda yake kwance yana aikawa da Ubaidillah harara. Kebi ya ce, Ni dai yanzu ka bar wannan hararar nasa. Ka bani labarin hararar ka yi masa anjima. Me ya faru? A hasale Zaidu ya mike zaune ya ce, Wallahi, yaya kaftin, ka kiyaye ni. Dan ma ka samu yanzu zan dinga kiranka da suna yaya shine kake min siya? To na kaftin Zaidu, yanzu hakuri kake so na baka komi Tashi zai da ya na hanyar tunnel ba tare da ya kula UbaidulLah ko Kebi ba. Kebi ya ce ni fa tambaya nake yi. Jiyowa zai da ya ce subhanallahi wai me haka ne kam Kebi? Mun dawo ko gaisuwa ba mu yi ba baka je ka nemo mana abinci ba balle ruwan sha amma za ka wani tsayin da tambayar gulma kana soja a sojan ma first lieutenant gaskiya na yarda da batunan da ake cewa gulma ya koma kan maza. Ya faɗa yana shigewa toilet, tashi kebiye yana dariya yana cewa a ah, haba dai kaftin, ka ce min yunwa ka kwaso, ai dole na je nemo muku abinci tunda Allah ya sa baka dawo da matar ba, balle ta girka mana mu ci duka. Ka ga daga nan ma idan ka ƙoshi ka ban labari. Murmushi Ubaidillahi ya yi ganin sun haɗa kansu. Abotarsu yana burge shi, ba baƙin ciki ba hassada. Sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman